Masu ruwa da tsaki a kan sha'anin man fetur a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci a kan turka-turkar da ke tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma ƙungiyar kwadagon ƙasar game da cire tallafin man fetur. Tun bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu dai ya ayyana janye tallafin ne ƙungiyar kwadagon ta nuna rashin amincewa da matakin gwamnatin Najeriya har ma ta yi barazanar tsunduma yajin aiki. Comrade Faruku Kawo shine shugaban ƙungiyar direbobin motocin dakon man fetur a jihar Niger da ke arewa masu tsakiyar Najeriya ya ce gaskiyar magana akwai buƙatar ƙungiyar kwadagon Najeriya ta zauna da gwamnati ta kulla yarjejeniya mai ƙarfi akan kudaden tallafin bisa la'akari da yadda hatta manyan hanyoyin Najeriya sun fita hayyacinsu. E, mu yanzu shawaran da muke ba su ƙungiyar kwadago su zauna da gwamnatin Najeriya su ba ta shawarwari. Na ɗaya dai muna fama da matsaloli abin da shafi magana hanya. Yau in ka duba hanyoyin mu na Najeriya especially mu na Niger State kamar ma ba cikin Najeriya muke ba gaba ɗaya. In ka fito Lagos da ka zo makwa dole ka yi tsaye in bori gare ka in tanki gare ka dole kai tsaye kai tunani wai ina ma zan fara ta ina zan fara ina zan bi ajin Mustapha yau in ka ɗauko da ka kawo bidda kace kana bukatan mina duk inda zaka fito ma mina cikin masifa daga bakin wannan watan da ya kare zuwa yau mun rasa mota akalla ta kai kusan mota goma sha wani wacce ta faɗi ta kone gaba daya akwai sanda mota uku suka faɗi gaba daya barikin bidda har suka kona soja ya mutu kuma to kaga inda za a yi amfani da wannan subsidy din a gyara hanyoyi a gyara matatun mai a gyara ma 'yan Najeriya abin da suke bukata to me laifin wannan. Shi kuwa shugaban kungiyar dillalan man fetur a jihar Niger, Alhaji Adamu Ahmad Erana ya ce duk da yake suna bin gwamnatin Najeriya bashin kuɗi har na sama da naira biliyan arba'in amma ba su da wata matsala game da lambarin cire tallafin domin kuwa suna cike da fatar samun sauƙi nan gaba. A maganan bashi fa muna bin bashi har gobe wala akalla ana bin gwamnatin fiye da biliyan arba'in. Gaba ɗaya Najeriya kenan Eh gaba ɗaya. amma ko bai hana a cire subsidy dama me yayi bashin da muke bi bashin da muke bi ba na kayayyakin da muke kawa subsidy ko kuma abinda gwamnati ta yi subsidizing cewa in ka zo da shi za a biya ka transport ban to yanzu transport din ya haɗu da wanga subsidy gaba ɗaya da aka cire ka je ka so ne ka cire kuɗin manka ka cire kuɗin motanka sannan ɗan abin da ka samu ka riƙe ka ci abinci a A halin yanzu dai 'yan Najeriya na ci gaba da fama da tashin farashin kuɗin sufuri da a wasu wurare ma ya lunka har sau biyu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.